yan jarida idan kuma tondoro a da jarida display jalita ya ci jarida gbare ya zaji a kuni wallahi tola fi ba jarida haka tuka ci turkushu amma bai ne kurano kunya ta a da yan gwo ko hard guy shi bali

min yi alama alikiya yi matukwa iya to babu yi an abi wurarata radiyallahu anu an rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kala a nimsa a sallam ga lataku musa'atu a ajin alikiya ya hata ta zuwarar fitan fitina ga agagar fitina ajini fitina sha'awa fitina ya shubuwa fitina bagi fitina zagi fitina ya

yana ci ẹ̀kọ́ èmi tó náà mọ́sùmọ́rọ̀ ẹni kó wọ́n ti jẹ́ ìgbà tọ́ mi pọ̀lẹ̀ ọ̀rẹ́ bẹ́sìkàlì wọ́n ti jẹ́ ẹ̀rẹ́ ilé ẹkùn ayé yẹ nìkan pọ̀ ní ṣọ́ rẹ̀ alawa ya laji a teku commercial center yi suka ta kai mai tewa kiwo allah mai ta ta kara bulasuwa ku zuwa fata ga ajin kiwo na su ba doji aga ya kuye kaza america ba ni na washa abuwa da ya fi su ne kaza ku ewa kaza ku zuwa kaza ka yi to mai kaza ya kuye ba ta alama ta kara bu ku wa ya ta kara bu zamani ma ga su ba doji waje abin da ya kami hankali jana ga jimawar rotuwani kami hankali jana ga jimawar rotuwani waya furu laharuju ya zawu ga doku kala ga alharuju gayi alkatlu ilawu sai su zatu sai yara kami hadisi 2772 mini alama alkiyano baba ji wu eji adababu wu yeji jibi adadoshi wu makwabci ma fake da wu kagaro sun sulatu soyiha ya al'albani raka mai hadisi 3180 a nabi musa alashari radiyallahu anu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a nabi sa a sallam gam lataku musa'atu a jihar kiyaniya hata ya tunan rajulu jarogu sai ya zaɓe na kin ga makwacinwu wa a kawo ya zaɓe ya yi wu wa a ba zama ke batu babu kayan bàbá bẹ̀ jí ẹ̀sùn òun ẹ̀dí pdp ò jnrc nàìjíríà bàjẹ́ olóò cpc npp kí ìnẹ́dẹ́nà ẹ̀sùn e òun makwabci ga makwabci zane ni zane zane zane zane zane zane jin halaka ko zane ga e e no ya alẹ́ẹ̀dí kí o ìlàbẹ̀ẹ̀dí kí o ìlàbẹ̀ẹ̀dí wú bàbá yẹn ti tún gawu jẹ kauni kára da ya juri da ya wakil ba fasi da babban shi ne kayi fasi ne ke shi ne kayi kuma tíìmù ní ẹgbẹ́ lóbi yé bọ́ọ̀lù ní káyí tíìmù náà bàbá lóbi yé bọ́ọ̀lù ló fún òun káyí àti سيس السلسلة الصحيحة يا الألبان لكم يا حديث 3016 عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أهد يقول الله الله وفي طريق لا إله إلا الله أجعل آه، القيامة إذا يا تبت الله ويبيا إذا يا تبت لا إله إلا الله ويبيا كما لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله هذا ذي واجب تابقات كينا سي الله إن استغنفاء كامي أبي أجعل القيامة شركة يا شباب شركة ibada جاكوتي kuti ibada jiya ki shirka ibada jiya tu shirka ibada jiya tangi shirka ibada jiya tsoa shirka ibada jiya gidi shirka ibada jiya doka zama nujiyar soke majiyar tu ciwa nan shirka ibada jiya ji sashen akwai mutoto da wajibu ta wajibu da allawa nan ba ta wanda ya tsani allah kiyaye mu mina lama likiyano e tendo cha della tiya kiye gbogbo mumini ndoro waga ji waga mumini uchi jikyo eh unere yu wabe wabe tu so aga mumini uchi aga uchi ga la tiya mumini ya ni acha so ani cha kicha ga ji faruo zeji ke daga aje zeji timani bi ana ga ga dede e ti za dede unje ba jani kiyano عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن تتعطو فينغوتيتو دغتي يمن بو اليمن من الحريري ايه وكي gasuliki fala ta dawa hadan fi qadri mithqala habatin min imani la qabadatu zando ba da mithqala zarati imani ko ko jiba sai ko tigula sai da onji gaji giyo suka ja da ni min ya alama alkiyama yau da abele zai da zama jiyo wajen ya wasu wajen abele zai ta bo mashin amir road wọ́n ti jẹ́ wọ́n ti kò dé àbílẹ̀ tó yíta tí ó mú ọ̀tọ̀ wà rọ́wọ̀n ìdáṣẹ̀ àwọn ìdáǹkẹ̀lẹ̀ ẹgbọ́n lọ́gbẹ̀ tó a ti rọ́ ni ọ̀rọ̀ sí sílẹ̀tù sọ abdullahi ma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة annabi ga a ji tashin kiyama hatta ya tasafadu shi tariki tasafudul hamir ya zage a ta yi ya ko kimda ta tagi giyanin ko tu yin na zalika da kanu na annabi yan na biya ji annabi gan na'am la yakuna na eh ga tabbatarwa ma wòdí àbẹ́lẹ̀ lánàá tí ẹ kọ́ ìgídí dẹ́bò wòdí àbẹ́lẹ̀ wọn jù àwọn wọn kí ọkí jù wọn kàmì àkọ́ ọ̀rọ̀ láti jù wọ́n gẹ́dá àdìkí àmì àmì mini alamai àdìkí àmì o zada pé ó gáyé ń jíjí ṣiná dánáná làwọn ṣìgá àdáwà tí a ṣìgá jíkí àṣìgá àmà náà ranar izade da a cala e da agwu prisoner ya beye ne a cala na ngogogo ranar da agwu prisoner ya beye zan doro mutu yoga laifi zane da wuto mai daji yin wuya laifi ji ko zan da ke cala ki hajjira zane wata prison yin mu ko a tiye yawa ya presidential pardon imana gwamnati fabio yi laifi na wajina wa malayya ke laye shugaban kasa ya nigeria ndo ne yi wuce manu da kayi mu gadana zane ya yin ti jijina a mana da hajji na wuce ko sai jira ne wa misali gwamnan ya plateau adadi muslimina plateau bane ilimu ayin da rafi ko amma nigeria na yawa ke ga shore a ga ya zanna wajen wai mai tanye peace wai la zaman lafiya ne wani ya kwala ke yi tamalul kha'inu na dana ko ranar shishi zandoro na ke zane nan kun ga zane wajen ilimi a wanda ya limit ya sayan musulunci wanda ya kamata ya wanda ya interest ya musulmi ya bal wanda rayuwa ta kutace da mai musulmi ne ciwo yiwa ba mu ciwo da shi rayuwa kayan azan nan wabi a ga ma na musulmi ne jira batar ya da gofe shi daya na ngo ne ki ne ba ta yuta manu al kha'in kha'in ji ji tunga da lakiyo nga da lama ana zan wawo misali bani zane shi jingu ministiri wa wawa ministiri wa faili yi wa takada ministiri kuku wa zanloci ku ya to wace go wa wa de yi wa zanloci ku fi to de sunne e wa zanloci mafi bo wace go zanloci ya de yi a je to daga da na do wayi na a je ku jare a je wa ministiri wa fike lo ministiri ne ci yu tamanu alkhayinu najira ba pata wanne ji faru ya buye عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة سنين الخداع قال مالك يا من يا من الشابر يصدق فيها الكاذب كما يا أبو يا أغسكيا ويكذب فيها الصادق لأنه ما بيتا يا أبو يتغسكيا أبو يا أغمنا ويؤتمن فيها الخائن zane maga a aka ga zanna kayan ciji ciwo ne zaman ciyo ga Allah amana ta da ladan gwamo waya kunu fi al'amin zane maga yi za amana nan ala amana nun gwaba waya tuku fi haruwa juda zawagi ga ta daga gafi zamani wuce mo kila ga zi wannan ruwa bido zijiya ruwa bido da annabi ga almarku ta shi ya takallamu fi amrin ji amfani ga ciko ga shafi yana ji lajan ah, kayan ga jijo gobe wa mini first zai ji magama na zufi ta gan dawa ga jijo hajjo ka ji wani hajjan hajjan wani pẹ́yìn lẹ́jẹ́ aṣíwúntọ́ àgbẹ̀ọ́gẹ̀ ẹ̀nà ìwé kẹ̀mí dáa náà ń jí gẹ́sẹ̀ àmọ́ òtọ́ àfẹ́wà gan ológun lámínú kọ̀m̀pí gẹ́gẹ́sẹ̀ ara ọ̀gẹ̀rẹ̀ lẹ́nu báyìí tòwótó ètò báyìí lẹ́gẹ̀ẹ́ kai mai daga miya shi lozon sa eh kaga mun bane waya wuya ka ka ta da ta da lawa wasu kan so mu ga jan alaka mu duji giya duji jan alaka ko yau sai da gina doga giya mun so ga ga doga da wa lo ban lora mu wa do ga to ti ka gaskiya that guy kun ba mu ka go gowa go

rámi ti fẹ́jì analysis Ọbásanjọ́ dà jí ah, Berlin náàjí Berlin conference ní Ọbásanjọ́ attend last one náàjí náà kò ti fẹ́jì analysis gbàgbọ́ gan zai je graduate university Nigeria eyandoro náà aláàkẹ́lì àìdúgbù 600,000 nwere e ji anya ama a na-ejiri obere ụza ahịa ya tụnye ya anyị na-akwụ dubu dere a tọbọtụ eto dubu ibi ya dere ike yi ya waga anụ adalaja abúrò báyẹ̀ ya na onwe mini alama ya alikiyama na ba tuje cikon cikon shi ele wuce ga ta zo emi na shi aka be tugani be kun ne mun shi abe bela giya amma emi na aka tube ke wuce so tenti na kuma mun shi aji kini nga maro ga tule balin na e shi dabo di ba miss na device la mi gbali na zan ga tunje emi so eh emi imma tenti kwa ni pa ko pleti pléètì pléètì òtún ojú ẹ̀ bá dòjà tó pa pa pa pa pa pa pa ọ̀gá àgbègbè ní ìgbà àgbègbè ń sáré àtọ̀ ìjìnà kó kátàkó ko èdè wà rà ga nga me انا ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام قال لا تقوم الساعه اجل القيامة حتى يمطر الناس مطرا عدل يا غيب لا تكن من بيوت المدر èmi ẹkẹ́ oúnjẹ tó èmi lẹ́yìn gáàgá tó yìí gbẹ̀bùrú òkú yìí kó bẹ ẹkùn yìí lampalampa yìí náà wáyé kí ni mi ewé lè náà wọ́n kí ni mínú ilá burú tó ṣáà èmi lè jẹ́ àbẹ̀ kí ni wọ́n èmi hmm. alama ko wacce a yaji giya wace biya a doku da kyara a gaisa shagbani ude waje zane wace zane zanekun zane ku kankara anu waikun sobu zanekun sobu anu waikun fiye wata zanekun fiye wata anu waikun aya zanekun aya anu waikun fiye kun kudo zanekun kudo anu waikun eji zanekun eji anu waikun ndawuya zanekun ndawuya anu waikun kaji zakan yi zanekun kaji zakan yi anu wajen tela ba ta da kiji nan fushi wa tijarati wa wace ga ga shaba a ga wace da jare amma alama alkiya go so zan dubu mun ya wu ana amru ibn salib qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani musa sallam ga inna min ashirati saa hakika min alama alkiya budan an ya yafidu almalu dukiya da dokun waya sura jalu ya ci maga dokun da ila aya eh, ga jaji ga do ko ne jinu bina ko ga nga ke jaji ga do kundo no e da je lo makanta ne jiri ore ko e je lo secondary e je e je e je wa admission university re government je create university university re ndoro me be university kwata e ti a be a ti do ko da me lo makanta ni no jinu fina e da ja de ajinia ba ji gane ko ɗaya da daiwa shi na kiyo yadda ci kayi wata zuharul fitanu fitina ga gashe ba wata shuti jara ko wace maga jikiyo wace maga a da gwanakin ga gashe ba mina la maliki ya mi o zandoro jẹ́ àbí ájí wọn àfíẹwà kí lọ ilẹ̀ àfíẹwà ìṣẹ̀zá an ibn masudin radiyallahu anhu marfu'a ga annabi sa sallam ya tsara bati sa'atu alkiyam ya tuba wala yazdadu an-nasu ala ad-dunya illa hirsa ina ya alkiyam ya tuba ne amma ya da ja be dora sai ke eh jinde jowo mewawo kashi mewa mulki mewa binciko mewa kaza mewa mota mewa ẹni wá ń yí mewa ẹbá wá ń yí mewa kẹ̀lẹ́ mewa báyí mewa sàtífíkẹ̀tì mewa ac mewa sẹ́tẹ̀láìtì látàwọn jẹ́ ìjìnlẹ̀ kí o mewa nẹ mewa nẹ mewa náà láàkún òtẹ̀kásùn àtàzù kí ni mọ̀kàrù nnaga sabo ya daga bizi da yawo da da cin ba cin alkiyami da zuwa su yawan wallahi jami'in dunga wala ya zadu na min Allah illa buda aga ji ce wai sha'ani be a ta alkiyayo ba ta hajje ni wa biya da sai kiwa ta bibi a da tsoci tsoci an ga ta yi mu sis na to sai a raka mai hadisi 1510 min ya alkiyayo da fi ko masallaci ga kana fi na raka kuma ma'ajin عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من أشراط الساعة an murar rajulu fil masjid la yusalli fi rak'atayn wa qalu since not sayya rakam hadith 649 ga annabi sallallahu alaihi wasallam inna min ashrati sa'ati hakika min alama alqiyami buna an murar rajulu fil masjid idza dago masallaci ga la yusalli fi rak'atayn kana fil rak'a gubo wajen ga cule banin nan matsalaci bidi da ci fodin zane shi mai talafin ruwa guda wucin ko wanda coto ga aji wunde ga ya mutuwa masalaci muska da kima tuwa gugu ko wuce gugu ya fi sallah inda coto masalaci na cisto ya ga nujo siminti na ga ila tumina a da ku yi masallaci ke wancan gadget ne zagi ga ila boje sha'ani jinin a ku yi wamo yi masallaci ba zan dogo yi sallah ba kuje a ga wani jenatu ne ga nan ada agwago ta mota ne ga ji faci ne ada agwago ga ga no ka ta wo ci ta wo tugu agba ko aji kiyo awa da agwago masallaci mu yayin ne mu ne masallaci ga to amma da da inna lillahi inna ilaihi raji'un mina la maliki ya mu je tutu bana ya ga ga da ilimi addini na عن أبي ذر مرفوعا إنكم اليوم في زمان كثر علماء قليل خطباء annabi za a sallam ga yadda zamanin bari manyan ilimi a diniji man ya doku sarauyi da jimeji kutuba na dokuwa man taraka ushira man talaka ushra ma ya'rif bakari hawa da na ga 1 over 10 yanu yana lugwa wuce lotun biya na zane so zuciya da biyu waya tinin badu zamanin kasirin kuta ba wu kalilun ya wu zamani abin da shege kutu ba na dudukun ya shi mai da ilimi a ji na dudukun mani tamsaka bi ushiri ma ya rufe kadi na ja zamani wuce da na ga wasu 1 over 10 yana otu da ilimi a ji na zahuci ga abin wakan lo ji na nan ne lawo gan zamani zabe ije da zo ba ni je ni yen doro ebe ne ne gbata jani ko kis na tusayya 2510 mini alama da kiyano riba da ga shaba walakin banki kai la haula la illa ọjọ́ gadi bá ojú ẹ̀kọ́ kan mọ̀ ní jíùsù mọ̀ gẹ́mí ní ẹ̀kọ́ ọ̀tún ní ẹ̀dùdù dẹ́ẹ̀ ti bẹ̀ lórí ju kọ́tà tún ọjọ́ gadi àwọn olè ẹ̀kọ́ náà ń jẹ́ ń lọ sí tó ẹ̀kí wo ìbọn banki jìnnà rọ̀gá da báńkì system ní nàìjíríà ṣàbẹ̀bí ó tó náà capital amount ní da ndóngbègá establish ní wọ 3 million ojú bẹ́dà wúkí bẹ́dà 5 million záàmù ní ó tọ́lù bẹ̀rẹ̀ àti bẹ́dà wúkí àti bẹ́dà 25 billion nígbọ́ rẹ̀ àti bẹ́dà 25 billion daga kakunu tu da 25 billion da su baki mace ta maji daga shi baki mace ta consolidate daga shi baki mace ta dikiyar a cikin maja sai reform ne banki system ko a dai duty zo bankin da ci gaji ji a yi operate su a jiya ne da currency na Nigeria da opere currency a operate gancin daga zumoto generation e-banking ofe sami ko wa lawan laza kaji wa fe lazo ugu injiniya wa tiya wuji kaza wa tiya wuji kaza wa tiya bal banki kaji gbogbo ne kawai gada to supermarket wọ́n ju owó àpàá òdí aláwùjọ́jọ́ tí tẹ̀mọ́kọ́ ti ju ṣe ní àti àyí mẹ́bà ṣogbọ́ àwọn ó ti dìgbò sí daga àkáǹtì òbẹ̀dà àkáǹtì yẹn kọ́mpẹ̀lú lọ ṣe bí yẹn banking system gugu sori tuba guda wa shi neto waga ibi laptop babun tabun na gbanin nan waga ya shi america alasan libya wai waga to waya na zai ji wuwa shi ne da wakiya da wasu mai suna da wakiya a kun sai biya wa mugadi wa ba ta kiji no wato riba ne di gugasa ko banki ya wasu babu na ta ta yi zaki ya kuye shago shago wa wa zuwa gina bezo ya kuye tebur tebur na bayan ya dala a kan zage bebe wani agadi na dala jikin a dala so biyayi amma ya mawo àtàkì àjẹ́ àdìbá tí wo wọ̀lá àtò ìzàjì ìrùkú ìlúṣe gẹ̀dọ̀ fún òfúrú bá ń pọ̀jú sókòzó múlẹ̀ àkà alìbí masudi rọ́dí aláwọ̀ wani nabi sallallahu alaihi wasallam kọ́lá alìbí sallam gan bẹ̀rẹ̀ ilé ìsọ́ àkàrí ajá alìkíyà nínú yanzu arun riba riba gaga sheba wanzina ci daga gaga sheba walhamuru ta yi jafi a gaga sheba su zatu zai albani rakami a 315 ìlà kí ṣíṣì wẹ́sùn gbẹ̀zíyàn gbẹ̀ ìlà kí mẹ́tí ẹgbẹ́ ẹ̀láhùn bẹ́ náà bàájí mẹ́ ìlà kí mẹ́ ilé ẹgbẹ́ wọn ọgbọ́n láti ṣìkà rẹ̀ bàájí mẹ́ gbẹ̀gbẹ̀ ìlà kí mẹ́ jẹ́gbẹ́ tàbí èkó fi sáfẹ́ntì òṣìṣẹ́ na mọ́rin sàrí jí lọ́sùkú ìdáná náà bú kọ̀ inú gbèrè á lọ́sùkú a á ṣàwùtà káàdì ìlà kí ne maji mizanna mutum da maji mizanna shi mo yubalus da ne hmm? mina alama alkiyano da e ji zaka yi ga sai da giso a gitsun da cikin babon na jodani mutum na jasa ta agon na zana gitsun da saka ne skubu btc bàbá àtìlá àtìlá mọ́tà bí gbogbo obìnrin ṣe àti mẹ́lú àgbẹ́wọ̀gá àyíkó àtẹ́kúrò ní kàìmù fi ṣe alẹ́ tíjẹ̀ ẹjẹ̀ máa jìnà fẹ́ jíṣẹ́ àmì ìrọ̀lọ́n fẹ́ jù tún ìlànàkùn sẹ́kọ̀ndì skúl wọn kò ne bá jù tún lọ́dọ̀ ọ̀bẹ̀ àti kíkà wọn nù kùmá jí ni ká záàmù a nù mẹ́yà jù zánúọ̀tí ẹgbẹ́ agbóòjì bẹ ní zánúọ̀tí àti kíkọ́ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله بلا السبعين وإمارة السبيان ete ba sani ga coci da kame ya sabinci guna bi ma'ana ta hijira wani beto to shi ne a gizakan gishi ne a ta da gisu a ta da mulki nan Mu mala abu rara ba ga wani jihajiri kami lokacin da abu rara ma jihajiri da kami lokacin cina. nan sis zatu sahiha ko ya al'albani ya kami hadisi 3191 mini alama alikiyano ina bi allah yana ten yi zashinin ẹnẹjẹ́ àti ẹ̀chẹ̀ tí wọ́n ní àlàtí orílẹ̀-èdè bi ci. ẹnà ó ti máa fẹ́ yìn àìlà ana abilabi umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallam ga narun eh nan lati nan eh, lati eh, ne lati e eh ene eh, nuwa ɗaya eh, na ci ya lafiya daga biri mo kewa kikewa jimanin bici yes tashirun nasa kanu ya rasulla nafa mata ta muruna a ga alibi ya ne rute ga latiya ki ya ajoji alibi ya alaikum bi sham ebe da kiye sha lo do jago ebe da bawon shiga ba alfata na je ta tafata masura da zamani ce ko ko فقال الصياء على الباني رقم حديث 2768 من علامة الكيانو وكي حديث بتا ba gurushi a bidada عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول في الأول وعقول جادادا إذا ما فعل جادادا هو جاكيب أبن توابي ويبقى خفالة كخفالة الشعير وتمر لا يباليهم الله بالة zai ji abe kenan a da ake kemno tun agagwe ki diwa yi wani ko kemina dombi na ni agagwe diwa na ati aga zagun na bi ke fita can halitta ji wani kyau zai ke ba ta ci zaɗi da ya soce a ji damuwa bai na iya jina coci da gombe wajen yana fi zotu su yara raka mai disi 2993 mina alama ya alkiya ne ya eh, zashi a zata hukunci bai ta fiye ci biya عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي قال لينقضن عرى الإسلام عروة العروة مسلم تنتجرابه أعطيه له إيه نن نن نن نن نن نن فكلما نقضت عروة نبشت الناس بالتي تليها أرجع نصلوا يا زو أفكر لو نقال نتونا وأولهن نقضا إيه مفعل المسلمين كاين لو يا تعالوا تميانا ألوكم أبا كنت بلتاتي سوتيا وآخرهن إنما ما بكتر شدقوا مسلمين جونا صلاة صلى ka sallo mai da ke zai zunugu a ke buta فخلف من بعدهم خلف وأضاعوا الصلاة واتبعوا شهوة فسوف يلقون غيا capitalism socialism democracy dandan fatan lori yadda je gungun da hukunci ba bai tafiyan coci zanga ci mai leka yi tsaye hukunci ba bai tafiyan ceci. waje a ce bayan yawo wa ba ku je ni da sunne ko e bayan ya buga wa ba ku je kurani da sunne ko e bayan yawo ce wa ba ku je kurani da sunne e ba waka ce wa ba ku je ni da sunne amma criminal matters bi ma'ana e za ya yi alugwa ko e za zawu alawa waga ko e za ke fi alawa ce haƙƙi a ga wa ba ku yi alkurani da abin da ba kila lando ne gaga yi dinna gari kafiru a ko aka tu mini na bibadu kitabi da tafsirin na bibadu ga yi ma ko sace gadi kafin ko sashi nasara shiga jizgo a ce le ga hukunci na musulmi je ba gai zaga ya kazi da alawa wani ne ku ikiyo gaba ne ko ce gaba ne ne ne eh le ga bi na kuci ya wanda kauyanci bi alama ba su mago zai waya nan amma ba ga doka ne jira hari lami na zai da mo A ja go ku table homicide ne biyo highway robbery lẹ́gbùn kó kúpẹ́kú homicide punishable with death ní ti láha pé lọ́ọ̀ṣì lọ pátálé ìyò lẹ́tì méjì olóògbé ogúnjẹ́ agójíjó àgọ́ òwú bẹ́ẹ̀lì george likari wọ́n pàtí ẹ̀tẹ́ sentence gẹ́sà kẹzọ́ wọn yà ọkùnjẹ́ bàbá lọ́wọ́ fún wíkì likari gaba ọkùnjẹ́ wíkì èwò ló wà fún mẹ́nà ìtúrú na signify gan eh, agaza méjì gínà agúnwú náà rope na wabe fogalo nga kiri deri nga kiri hata to siga yake mina wapo na zimo guno biba umbataka dobo huku viki bari ki wani hu yawo ya so ne so de ne hu da mai ye ne ga baba da kai mutu sai ga ni baba da ko musulunci tugo egwu ba ja gina ka yin zagi musulunci ko Eye ye gan Otis musulunci jo to ga wanda zagi bi na kuma shi na tsara nan mun da kapu na acha lori ji inji da ne da je no ya da je baka to no ya don ji ina gina ke ga kanoyin ba tun zamani na saraji asali na zugu akwai lutu baya ga wa jibarista ya bane zage a jibarista wa wani discrimination yin na ko har da bari da mutum ya gaga shi da ne in zagi gashi coki likali in ga yi ta a ji ba ga my lord ko ama wá ìzàjí dòkà ló wà gẹ̀ ìzàjí gbẹ́bà ìlóòdè ọgá àwọn gbẹ́bà ìlédì kí ló ṣe àwọn gbẹ́bà ìlédì ọjá àwọn gbẹ́bà ìlóòdè àwọn ìdí discrimination ìmọ̀ efq zalunta a jami'in musulunci ya ga zalunci ba ta doka ne da ikanin tishiri constitution dana ko penal code dana criminal code dana act don wuri shi na dalot of the federation waluye high court musulunci jina supreme court musulunci jina. pàtàkì ìjìnà tó ká ìdígidigi máa zan láàyè ẹnu sọ̀tọ̀ àná àyíká ẹ̀ta yìí nù tó lè gbófò ìyàwó nù tó lè gbófò ìwòchè nù tó lè gbófò báńkì nù tó lè gbófò àtàkùn ní àmọ́ owó oúnjẹ tó ká lè gbófò yìí pátá àwùjọ yìí yi zọ́dọ̀ láòbí ha ní sọ̀tọ̀ ẹgbẹ́gbẹ́ insha Allah ta'ala yẹlé babu gabu bayani mutu àjò mai lagos da katun ne yi gaggashi gurgudu ti alamar titan yi jiya alkiyar ojú ọ̀dá àwọn ìgbẹ̀ta agbẹ́tẹ̀bó ìgbẹ́gbẹ̀gbẹ̀ tí aláàmà tí kò tí kò ṣe àìsí àmàrígá dédé náà tí ó ti aláàdúwà màrígá tí bìtí náà tí ce ti wùfà yi yí ẹjí makanta yíó níjí mẹ́yà dóòlù wọlé yàjíkí náà yàkí ìkí náà subhanaka allahumma bi amdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh wadda Allah gaman gazanar da alkhairi alaikon gaskiya wato mun didi bayani ji a yi sarauni na dole wani wula zan zo musamman na wale ga yadda ti fi abuwa dai yi yuban alama su sa muna da ji kamin na je zami da tukuru wayan da ji bebe yi nuna an ne sa shi yau saya ma a lege yi na je ku a yi nan na ya cewa da wasu zamanin na ga gam na wani kuma a lege mini wujo nan na ga dike tiga lokacin abin da zan na zaɓi shishin wasai bi babun sun yi jeli wuluja jeli ya buki bu bai bai riye su gangana bai wa'ala bai masu banu da ba ku a ale gaskiya yi lona, ko jiga sai ga daji tunanin da kwaga ko cimma wa joya ko ga da shi duba labari ko kuma wele yana je ji faruwa ya kasu san da ciwon kokin babu jo so nan ale ga nan lokaci ruci ya tsaye da ya ruci ya ni misali ne ko bai ko gizini nan mama lawa le nga ta bila misali mi be na so ti lati mi be na ge ge ga yi fi su da yi ti na na nga be bi ni da na yi gwa wu na wa da ti wa da ta ka wa ya na aji siyasa la ji kwa kin da ti da baka duna yau. awu jama'u ci ji a bayan ne ji a baji na jama'u ci gani na da nan da ciwo ji gani a da e, e, e na ji a da na ji bima da ya la a dangwato ya wa ba na na na kiyo zane ji dai shago ji dai da na ya gina ji kasa wanda ya fata da alaka da zane da shi shi ma zane ji wani ba a da Allah ya da ya gina. Mudiya. ce mutu zalunci na ke ta cikin guduna gwamnati na alkawalin sha ajibuji ba ni wa gashi su ga labarin wa to wai na jihada sai da nan agbe bàbá àdì agbe nọtọ àdì dọ̀fọ́nà shin zannikin wa wubin wa gabe ya zadabo wa gabe ya ji wuni ni mi ya ce ya ji ya ce mutu buji ce mutu buji ce na na ce ke bila na duki ya ji eh yadda na abin da wani gabe na ba ta ke wula da mai wadana ka ga ne ta ko nole na yi ba na ji su kina ji faruwar rana mu kake da tukin yin ko ba abujin sai ga ciwo nan sannan ibe gishi yadda ya ba a wuce ga ya ba da sun hudu kirkiya wallahi wa galwa su fito wali zan da zan da ke komplina yin zage killaji zan da ci mu wasu ya bi masu yin wayar da mudada zaɓuni ugu da da nan wake ya kuda ya labari yayin na zabe mu yi mu biyu musulmi su fi guzin na wanda na oke ga akwai yawan sobe wani hukun cikin boda na wani bare amma ba yawa labarin halin na wudan musulmi ku rufe ka nan oke ga akwai sosai rube ba ta yadda jin laza wani biyu tila jiga wasu kai kama ya ji da kuma mutum da zai cin ba ku wani ya fi dubu jin za a dushi shi wani ya fi dubu laza akwai kata jiko kurukuku rububu wọn àwọn gbọ́dọ̀ ń kí wọn kí ìsẹ́fún ńgá tiẹ̀ bá ní fàmù ẹ̀jẹ̀ ń wà jẹ́rìí mu ti dé ẹ̀jẹ̀ ń lẹ́dẹ̀ lájọ́ ń lẹ́dẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ń yìí náà wà lájọ́ ń mú kàn ábúlá náà yàwó yà ìlú àwọn ògùn bá bó burú. Ale ga yake ji faru ya zaɓe na eza eza jiji na mun asibiti wadana mun yi be jama'i mun ya jama'i mun yi mmata asibiti ona na aga aga ga aga aga titi ba fata na ji na ji ke yi wo alibatan batan do ya uma uma hmm. hali no saboju uma da nan zale ji yi ba ta ke fa kun gona ajiboji za a ta a ke makwabci goma ke dan ta da bai nan na biya ta ga zale yi makwabci na ta a shawuna wele ya gaga zane shi ya zane shi na kya be yi kya be karshen ewo mai ba wuta guda na wuje kya wuta guwa wunne ina wunne sun ga kiya sa jibi ma ma utu ma wa ja ake ga we li de lula asibiti na gobi ni wale ga ga na ga la an ki ga ba de na do ku shi ne nan nan ìgbà dáa tó lù ṣíṣì bẹ́ẹ̀ títí àti wíwọ àlẹ́ gẹ̀gẹ́ yìí nínú bẹ́ ilé bùkátà ìlú yi yìí kí ẹ̀rọ àlejò bí bùkátà ilé ìlú. an da tije mun gudu ne za mu tabo tun kai a wakatan ga kuma tabo tun yawe mu ga ji ga lalle a kula Allah da an da tishi bo da Allah bai don ko ba ta wayo ku ji ba ta ci yare mu to aje ba ta wallahi dan da ne lokacin wato go a mai salata ba ai eh, wannan mu ko fatin ba ta ba ta je wani wa gina ta min ne nan malla bai ci gazi ke yawan eh, da ke riba da aka be nan kuga cewa yin nan ni da rage lutu gwamnati na ga ba ta ma gudana da na Allah yanda shi ya na zace da na Allah umma na sai umma na bai zo mai na da ke laki na jige na waya ke ni na lama wannan mutodin lisata ne da da lisata ko ce ya abun no da ni labata ya ya ban UBA na min ne tulo ce ni ba ta zuwa ni bàtà ọ̀sán ní mọ́túkú àti àwòrò lábì aláwòrò bẹ́tà náà rẹ̀ ewó náà lábì àti yíká àlámà náà ewó àti tó ewó náà dídà ní oúnjẹ ẹnẹ́jà aláwòmọ̀dá níbi iye ewó tí àrẹ̀ bí a yi aláwòmọ̀ ẹ̀rẹ́ ewó tí àmọ́ rí ká àkẹ́ ìwọ̀ bàtà ewó nínú dínà wọlé fìtínà ẹ̀rẹ́ náà tó àlẹ́ gaskiya ya fi lokaci na gaskiya masiba mai huirin dundunan min yugo min yana ga alama ya ya ga ga ga qur'an la a da yi no so la pe ni mo ji ga shi ya shi shi kawai ya ga ade yi na re de yi min ke ke ni ke wo ni sa qur'an eh, eh ke wo a ye da da pe shi ja le da da le de yi ni ala ga mu de yi ni wa ji ja yi da man na na man na jajile su man na jina man na je su wuri a bilele ga kiyo ga an ji da ga ke juwa la i ya bi kidan tun to yi mage in ya ji faruwa ne amma kaba yi le daga yi nan na yin man da da kire wai shi shi wai le daga yin nan nan man ne uka to da kyaro ga man da na be we ka fe ya ni da ruwa wa bi shi shaga wudu ne to lawan da yi ne kina nan ko ga papa ta wa zai shi zo to na uka to ko ji bayan yiri man ne yi no wa dia ko ma shi go shi wo shi yi ran ni ga wa ti masala shi wa za wuya wo ga ji wala tó lè wà lánà náà wà kéde àná masiru wo ne wà lè da yìí ka ka ka ka ka kákákákáká yìí dáná àmọ́ tó ètò wọ́n tó ètò zai yi da alkhairi wà lè man lagabe ajali yẹn tẹ́kìrì da àdá alẹ́ mú ndé ti fẹ́ ti bàyá ní bójú oyin zàlẹ́ tó fẹ́ yìí fi ká àti àti nínú ìyá àti ojú bá náà òwúrò tó la ṣiṣẹ́ ilé gẹ̀gẹ́ ń ta sẹ́yìn fún ìṣẹ́ wọn ko shi ṣiṣẹ́ ya ṣiṣẹ́ agbọ́ àní bẹ́ẹ̀ ṣe ṣi gẹ́lẹ́ dáhùn tó a àti àti ilẹ̀ àmọ́ tó kàn yín ilá tó bá ń lọ àná ìmọ̀ wò ká àbẹ̀ nájà àgbẹ̀ ti bá wọ́n àjà àti ilé daga àbẹ̀ nínú ìfún òbẹ̀dù yìí àásù daga ìzà káwọn ẹ̀dá sọ̀rọ̀ wọn á nì kí wọ́n á tún ẹ̀nà ìfádà àgbẹ̀kùn. bàtí ẹ̀jà fún dana ìdánadé tó àlejò yẹn lọ yìí bẹ́ẹ̀ ní yìí ilé yìí dín pátá ilé yìí mọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí yìí sùúrù a dùn fún fìtìnà ìdè yìí náà yìí ba de a donna man laati a bɛ don yi yan de kɛra o ka la wo e mi wo kuyi ba wa a bɛ de la ku ba na a bɛ a ye yi na da ta zamdo ji za ta tsiya da oji biya manje ya tsoge bai ki makanta aji biya wace ce ci da na bai ki tun aji azo biya e su kiti da zane da ya ci zaya ne mun kiti da da da azo biya so ko ki oji kon dondo e ne ko do yo wani yau ki kwara ko da kirki ko za ta ko ne nawa ki ki ke ji faru ya kuma ya ba sai ki da ne jungo Allah amana ya na amana dangu zabidejigai bai ci zawon yi bagancin cewa ne wata da ake nan ba ta ki zai ibo yele ne ya fi mu ya wai su dace in layya lalito yin masu ci la yi gayya jina da na hijan na malu da mila zuwa na duk mamu da su ba kan don ya hayu ya kayu da masu ka asali asalin li shani kullahu wala takilli ila nafsi tarfata aini ko la nabi ba da sai ga ya sai ya yi da alhayu da kayu na ai su duk ya wai ga ye wa ye wa bugo da ye wa ti sada na ai su sada lamari bayan yau ko mo ga yambe da bara ti ta ni ko da wani ba ni ma amma yi nan na ga ito beti tashi ya kuke yi sai ci a kuke yi biya sai ci ma ga ki sai ci ga daga aziz ne tana aziz muhammadu ya ga daga sai ci lati da daga mana ashirar mana ashraka mai ya kai ko taraktuhu wa shirka ana aghna shirka ya ani shirk fa man ashraka mai ya gairi taraktuhu wa shirka to ya ku kina ga yanda ki lafa mun baci nan sai shiga ga ku kiyaye maga ayi to ku kiyaye ta ce ko dai su kiyaye mini la ga ya iye ga bukata ku je sai ta to a bile ga sai ki ga to mai yayin bi ne le ga ku kiyaye ta ce ko ne Ya ji wala inan nan ige fiye da yi ne su yi ne su da ya ka zo wan zuwa da biye da ya ka biya ku tuna masiba da yake tale na ke ke da ka wule kin ba ba la da bi fondon ba talauke bi bi azu kikin azu kike ki mai lazu ki yayi amma daga nan ya kuma ba sai ce wannan sai shi gina da ke kwa azu kin na gwata ibo sai da azu ki ta ci ne wallahi muji muji su muji sai da talauke na fiya yi to be zo yi lauti be mun wa din gogaci gogaci gogaci ne ne ji faruwa ne kula ji kwa kin ba buka bore eza zeni kawai e ji zeni tu mayan 35 billion zeni kawai ko kuma 38 billion zeni kawai wuce mai yan lokaci eh, ya guni zeni kawai re Allah ya ne kene yake da ale gaskiya yi masibo sai su wayi su ale ga kewa manje lada bebe sai su ya fiti na yau kaka ka yi mini a karshe sai su al'umma da da alkawali ya ce ciwo amma ciwon ya zo ce koyo cewa yau ti bai wanzu yi nan nan da muhammadu da ta da sahabu yi nan a daga ya na da muhammadu ji famba da sahabu yi da gai wanzu bai na ranar shiga a dokon a wai ko da wani ba muhammadu amma a na yau na wòle ke ke ŋun awu bɛ awo dege ba ne bi o o ma di kpɛn saa ba ju wa da o kpa ndoro ŋun ma da keke saa ba ya ne ka go gaŋu ti mu gaŋu ti wa gaŋu a gaŋu o ko ale muhammadu sallallahu nye ndondo na ale muhammadu lala bi pe ne se ne saa ba jiga go ŋun na ndoro ka gaa liya o ma di saa ba ju wa na o gaŋu ti o wa a fara di ni di na so bi ka tiɲɛ da. gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ náà àdúmọ̀ jù da gẹ́gẹ́rẹ́ gẹ́gẹ́ká na mun waje tafi ki bo tafi na duk muhammadu tafi bo be sahabu shi na ko da wanye na duk muhammadu gina da wuce ga we lufan wuyi na sahaba ji da ciki una amma ya zagan we ko yi da muhammadu da wuce ma mu za mu da ni ba bala ni ba sa ja da lu ga fe ya fe ya fe ya kusu ji da wuce ji lu daga yin nan nan we ko yi da muhammadu ko kuma wuli ni muhammadu eh eh ya wuce ga fe no ta ba biya tin yan magaji addini da zuga tatiuma da ko da kwa kabo ya zaji to ilimi an gwa hankali lagun hu zaga wen na ya kwa e za ja bi lo go go e du mu ji ko ga ga ige no to yu yu ji yu ya de jin ya ju na ma e be ani ga wa ya kwa so ga ji ji da bu giga giga giga na ga ba ta yi mu da na e za du ta ce na da muhammadu ta ci go be sahabu shi e na e ko ne la jo ga tun daga kabaro na ga wọ́n ká ti ni gẹ́gẹ́ bí ẹni fún àdúgbò àmọ́ òdìbò ìbẹ̀yìn náà.